Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na jamhuriyar Nijar a kan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya samun mu a yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya samun mu a tashoshin FM amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa rediyo da ke birnin Kumasi. Masu sauraro tamar abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magara tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa rundunar sojojin Najeriya ta ce dakarunta sun fatattaki mayakan Boko Haram daga yankunan Cikungudu da kirenewa Za a ji abinda masana ke cewa. a jamhuriyar nijar kuma hukumar kwastam ta da magaran ta samu nasarar cafke wasu miyagun kwayoyi masu tarin yawa har yanzu dai a jamhuriyar ta nijar masu sha'awar wasan kokowar gargajiya a kasar sun fara nuna damuwarsu game da kila wakala da ake ciki kan batun shirya kokowar akwai shirin nakasa da sharhin jaridun ghana sannan mu kammala da sharhin muryar amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin amurka amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan an saurari labarun duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Majalisar Wakilan Amurka ta zartar da kudirin shugaba Joe Biden na dala tiriliyan 1.9 don tallafin coronavirus da zammarta da da tattalin arzikin Amurkawa da masana'antu. Wannan ita ce babban nasara da shugaban ya samu a majalisar tun bayan da ya kama aiki. yanzu kudirin zai je gaban shugaba biden wanda zai sanya masa hannu don ya zama doka a gobe juma'a a cewar mai magana da yawon fadar white house jan saki haka kuma majalisar wakilan amurka ta amince da tallafin kasashen waje na dala biliyan sha ɗaya a zaman wani bangaren kudaden tallafin amurkawa na dala tiriliyan ɗaya da tara Wannan matakin shine mafarin martanin da Amurka ta ɗauka na yaƙi da annobar coronavirus na ƙasa da ƙasa, abinda wani tsohon jami'in ba da agaji ya faɗa wa 'yan majalisar kenan. Har yanzu akwai gibi a cewar Rajiv Shah. tsohon jami'in cibiyar raya ƙasashe. wanda a yanzu kuma shine shugaban gidauniyar rockefeller a lokacin zaman kwamitin ajiya laraba ya ƙara da cewa don amurka ta iya jagoranta ƙasashen duniya wajen cike wannan giban ta yiwu akwai buƙatar dukan mu ƙara yin hoɓɓasa don tattaro abokan hulɗa ta hanyar bankin duniya da bankin ba da lamani da kuma sauran hukumomi da za mu iya faɗa a ji. Ƙwararru sun yi ƙoƙarin ganin kuɗin tallafin na Amurkawa ya ƙunshi dala biliyan 20 ta ɓangaren agajin da za a ba ƙasashen waje. A gefe guda kuma a jiya Laraba, Majalisar Dattawan Amurka ta amince da Mary Garland a matsayin Attorney Janar na Amurka. galan dai alkalin kotun ɗaukaka ƙara na tarayya ne kuma tsohon jami'in ma'aikatar shari'a wanda a shekarar 2016 aka zaɓe shi don aiki a kotun kolin Amurka amma 'yan Republican suka hana. galan ɗan shekara 68 ƙwararren lauya ne kuma mai bincike a kan manyan laifuka. An tabbatar da shi mukamin attorney janar a cikin sauki daya daga cikin muhimman mukamai a gwamnatin bayan wanda kuri'u saba'in suka amince da naɗin talatin kuma suka yi akasin haka a majalisar dukkan waɗanda ba su amince da naɗin ba 'yan Republican ne, ciki har da Ted Cruz da Josh Hawley. Ƙarin girman da Garland ya samu a ma'aikatar shari'ar ƙasar ana sa ran zai kai ga sauya mahimman manufofi a kan shari'ar manyan laifuka a ƙarƙashin gwamnatin biden kama daga yiwuwar hana hukuncin kisa a matakin gwamnatin tarayya da aka koma yi a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaba donald trump zuwa binciken kwakwaf a rundunonin 'yan sanda da ake zargi da saba haƙoƙin al'umma jami'an tsaron myanmar sun kai samami a wata unguwa da ke yangon a jiya laraba inda ma'aikatan hanyar jiragen kasa da ke yajin aiki suke gangami yayin da zanga-zangar nuna kin jinin gwamnatin sojan kasar ta shiga kwana 36 a jere ma'aikatan da ke yajin aiki tare da wasu ma'aikatan gwamnati sun jagoranci gangamin nuna kin amincewa da gwamnatin soja wacce ta fara mulki ranar 1 ga watan fabrairu bayan da sojoji suka yi wa gwamnatin farar hula kasar juyin mulki suka kuma tsare shugabar kasar aung san suu da wasu manyan jama'an gwamnatin ta ma'aikatan hanyar jiragen ƙasa sun haɗe daga gamayyar ƙungiyoyin ma'aikata tara a myanmar don yin yajin aiki a ranar litinin don nuna goyon bayansa ga zanga-zangar nuna rashin jin daɗin juyin mulkin da kuma hurawa gwamnatin sojan wuta jami'an sojan dai sun yi ikirarin cewa an tafka magudi a zaben da aka yi a watan nuwamban da ya gabata wanda jam'iyyar nld ta lashe a matsayin dalilinsu na yin juyin mulkin zarge-zargen da hukumar miyamar ta musanta. a halin da ake ciki gwamnatin amurka ta sanya takunkumi akan on Pyson da kenfi rethetmon manyan 'ya'yan babban kwamandan sojan myanmar da ke mulkin kasar ming on hlain baitul manan amurka da ta sanar da takunkumin a jiya laraba ta zargi ming on hlain da jagorantar waɗanda suka hamɓarar da zababbiyar gwamnatin farar hular ta myanmar Amurka ta sanya kungiyoyin masu tsauran ra'ayin addinin Islama biyu a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo da Mozambique a matsayin kungiyoyin 'yan ta'addan ƙasashen waje bisa zarge-zargen alaƙa da ƙungiyar IS. dakaran allied democratic force da ake kira adf a takaice a congo da shugabansu sai musa baluku da kungiyar ahalus sunna wa jama da ake kira aswj a takaice ta mozambique da shugabanta abu yasir hassan har da su a sunayen 'yan ta'addan na duniya Matakin ya hana mambobin kungiyoyin zuwa Amurka ya kuma sanya takunkumi kan duk wata dukiyarsu da ke da alaka da Amurka da hana Amurkawa yin wata hulɗar kasuwanci da su kuma laifi ne wani ya ba su kayan aiki ko taimako a gwagwarmayarsu. Amurka ta yi wa kungiyoyin lakabi da ISIS DRC da ISIS Mozambique. ISIS shine sunan 'yan kungiyar ta Islamic State a takaice. la labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Za mu fara ne da tarayyar Najeriya inda rundunar sojojin kasar ta ce dakarunta sun fatattaki mayakan Boko Haram daga yankunan gudu da Karenewa. To ko me masana ke iya cewa akan haka? Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina. Rundunar sojan Najeriya ta ce mayakan Brigade ɗinta na musamman da ke karkashin rundunar operation lafiya dole na ci gaba da fitattakar 'yan boko haram a wuraren da ada suke rike da su wannan ya biyo bayan umarnin da babban hafsan hafsoshin sojojin najeriya laftanar general ibrahim attahiru ya bayar bayan karbo marte inda yanzu kuma aka karɓo karenewa cikin gudu da ma yankunan da ke zagaye da waɗannan wurare kamar yadda kakakin sojojin najeriya brigadier general muhammad yarima ya bayyana a wata sanarwar da ya fitar ya ce dakarun na ci gaba da kutsawa da kuma fitattakar 'yan Boko Haram inda tuni ma an halaka sama da mayakan Boko Haram guda 25 tare da kwato bindigogi masu sarrafa kansu da kuma wasu karin AK-47 guda 20 da kuma wasu karin bindigogi kilar FN guda biyu. Kazalika sojojin Najeriya sun kuma kwato motoci masu ɗauke da manyan bindigogi daga hannun mayakan na Boko Haram da kuma gurnet gurnet da kuma sauran kayayyakin faɗa. To kome masana tsaro ke cewa kan haka? Dr. Yahuza Ahmad Getso mai bincike ne kan sha'anin tsaro. Idan haka ya faru ya tabbata to akwai abin karfafa gwiwa ne kuma wannan ya yi daidai da irin jawabai da shi wato hafsan soju shugaban hafsoshin Najeriya wato shi a Tahiru Ibrahim ya yi dangane da lokacin da ya ziyarci sojoji a jihar Borno musamman mayakan Boko Haram. kalamai na karfafa gwiwa da kuma nuna cewar da gaske yake yi yana son a yi kuma zai ba su dukkanin goyon baya da karfafa gwiwa da ya kamata tare da ba su haƙuri akan rashin kulawa da ba su samu ba a tsawon lokaci wanda wannan wani abu ne wanda yake abin madalla ya nuna mana cewar dama can akwai wato wani abu kenan a ƙarƙashin ƙasa wanda ya sa aka kasa yin wannan abun to yanzu kuma ta fito a fili ta bayyana muna yi wa sojojin najeriya fatan alheri da kuma karfafa gwiwa da tabbacin cewar za su ci gaba da samun goyon bayan 'yan najeriya da kuma madalla daga 'yan najeriya dangane da wannan kwazo nasu idan har hakan ta faru yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan nasara zai ɗore domin kaiwa ga samun tabbatacciyar zaman lafiya mai ɗorewa a jihar ta borno da ma sauran sassan shiyar arewa maso gabashin najeriya hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. La ilaha illallah wagwari Allah, ana ka taimaki soja toko gidan ko da daji, ko a bakin daga toko gidan kogon yaƙi. Amma banda aikin soja wa za ki a rami ikon a dutse wallahi ga ruwa na duka amma saboda mai yanci. Akuya ta cirewa kura bindi ta sha a radu sai ta rama. Don mutuwa ‘yan maza suke guje soja, ko gida ta da kashe to da ba ta tausayin ɗan yaro. a na faɗa wa 'ya'yan soja, zan yi tambaya a gare ku a filin daga idan wuta ta yi wuta, in wuri ya yi wuri sai muku Allah sai kun kashe mutum da kusan shi. To a jamhuriyar Nijar kuma hukumar kwastam ta yankin da magaram ta samu nasarar cafke wasu miyagun kwayoyi da suka kai kimanin miliyan biyu da ɗari bakwai a cikin wata kwantina da ta fito daga garin Gaya da ke cikin yankin Doso. A wani taron manema labarai a birnin da magaram. Laftana Kanal Adamu Hamid ya bayyana yadda aka yi jami'an tsaro suka samu nasarar cafke waɗannan miyagun kwayoyi. kwantena ita tana dauke da magani ne zalla amma ciki wannan maganin kimanin kwaya miliyan biyu da dari bakwai kwai na tramadol bayan mun gano wannan adadi mun kirga muka ci gaba da eh, aiki don mu sa hannu ga wanda ya kamata a kai ma wannan kayan wanda yake shi mai shi kenan muka aka ci gaba da aiki kamar ba a nuna cewa akwai wani abu a ciki ba to haka nan ne Allah ya sa kuma sai da aka kai hal magariya tana kan ta ga mata magariya su huta wanda kayan ya kamata a kai mishi ya zo tarban kayan shi kuma Allah ya sa polis suka sa hannu ga shi wanda kayan abin na gare shi ya kamata su tafi yana takaice dai kanan ne ya kasance wannan eh, aiki da aka yi da yasa aka gano wannan kwayoyi da aka mushe sa ma ne muka gayyato gwamnatin jiha da hukumomi na bariki da na gargajiya daga suka zo muka nuna musu kiyasa da aka yi dai ya kusa kaman kayan kusan miliyar uku da za a cewa yawanci duka mu gaskiya muna aiki ne hannu da hannu da hukuma ta polis mai kula da harkan kwaya mun ga abin da ban halamu halabu mu yarda da shi ba kama akwai actress eh, ita ce sakalata da wanda hukuma wanda take kula da harkan kwayi muna tambayan nasu gudunmuwa don su tabbatar mana da cewa kwaya ce ko ba kwaya ba ce To har yanzu dai muna jamhuriyar niger inda masu ruwa da tsaki a kokowar gargajiya wasan da ya fi farin jini a jerin wasannin motsa jiki a jamhuriyar niger suka fara nuna damuwarsu game da rashin sanin halin da ake ciki game da batun shirya wasan. a baya dai hukumomin da ke kula da wasannin motsa jiki a nijar sun bayyana cewa an ɗage wasan da ya kamata a gudanar a ƙarshen watan disamba na shekarar bara zuwa wata rana da ba a bayyana ba kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na wakilin muryar amurka a birnin kwanni haruna mamman bako. Wasan kokowar gargajiya ita ce wasa mafi farin jini a cikin kasar jamhuriyar Nijar da hukumomin mulkin soja na marigayi shugaban kasar ta Nijar General Sani Kunce ta kirkiro domin haɗa kan 'yan kasar inda a kowace shekara take Kana ɗaya hedakwatar wata jiha inda miliyoyin mutane ke tururuwa cike da wajen jamhuriyar ta Nijar domin kallo tare da bunƙasa tattalin arzikin wannan jihar da ma hana matasan kasar zuwa cirani kasashen waje. Sai dai a bana har yanzu ko kokowar ba zancenta abinda ya sa ɗaya daga cikin alkalan wannan wasar kokowar gargajiya ta jamhuriyar Nijar yin wannan kukan kurciya. Ni na mano mai da la'ilo ku gubce buza. Ni ne dai an siya yanzu cikin albitrori duka na ƙasa na kokowa ta gargajiya. Jama'a na ƙasashen waje suna kiran yau mu dare ko rana suna tambayar mu magana kokowa ta takobi. Yanzu magana gada na kai maka duk wani ɗan kokowa jahohin ga an yi zaɓe suna can tsare da 'yan kokowa su ba a ce musu ana yi ba su ba a ce musu ba a yi ba mun rasa inda za mu kamowa Allah da annabi a hito a ce ma mutane kai kokowa gaba a yanta cikin ƙasa ya yi a bar mutane haka suddan sake kowa na ta sauraron wanda za a yi mutane na nan wani bai sai wurin aiki ne ba ko wani wani na nan sai kasashen waje an ɗarme su tunda ba wani zaɓe za a koma ba an yi zaɓe da wata hudu na kokowa duka an ƙare yanzu zaman jira na ake. na tambayi malam mai dala'ilu alkalin wasar kokowa gargajiya ba shi ganin wata ila sha'anin zaben gama gari da kasar ta jamhuriyar Niger take ciki ne shine ya dushe maganar kokowar ta gargajiya sai ya ce. Haruna ai ko da za a naɗa wani gwamnati shina da kyawu a taka a ce jama'a akwai hankuri ga abin da yan mai da layya ta hawa ko tun da kenan shi wanda gajera a dan mai dole saurare na shi kai kenan kuma in ka diba eh, ga siyasa ma da kanta inda duk an ka koma ma tauhidi sai ka ga komi ya zaka an yi salimu shi yasa wanda duk bai san tashi hankali ba wa billahi shi ga marmari ne tun da talaka ba wani abu aka ba shi haruna fa duk hargogogiya da kaka ja ana ta yi talaka duk shi gaci da kai ne abinda aka bukata ga hukuma su tsare mutum a zaman lahiya to yanzu ko ko wadda a takaice ko kuna sauraron abin da sama za ta wallahi mu yanzu dai yan kasa dai tsakani da Allah ni ban san ma ana son kokowa cikin ƙasar gaba in ban da wagga shekara yan sa babu abin da suka saurare a taka bisa ga rediyo ko tele a ce musu kai ko kowa an ɗage ta dalilin kaza ko ko a'a ana yin ta lokaci kaza shi kenan na ɗaya aka bukata. Yanzu dai ana jiran abin da gwamnati za ta ce ko ta yanzu ko kuma mai zuwa a nan gaba akan sha'anin na shirya kwambalar kokowar gargajiyar da za a yi ko kuma a'a Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. tokar kar a sha'afa dai muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da magaram. Kafin mu ci gaba ga wannan saƙo. kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da Masarare albishirinku a watan Fabrairu nan ne sashin Hausa na muryar Amurka zai fara kawo muku sabon shirin 'yan ƙasa da hukuma. Yanda ake bawa kowa aiki mu masu kasa ba a san a ba mu. Shirin 'yan ƙasa da hukuma zai rinka an karar da gwamnati haƙoƙin 'yan ƙasa. Hukuma wajibi ta kare rai da lafiya. Yanda za ta yi ita Tabbatar da shugabanci na a tsakanin al'umma shine burin burin shirin 'yan ƙasa da hukuma. Wallahi wanda da ya aikin ɗan ya gama da shi da dosbin dutse. Shirin 'yan ƙasa da hukuma na nan tafe a talatar kowanne mako ta cikin shirin mu na karfe takwas na safe. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar mai samu sai za a ido a wajen. To Madalla yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barba zai gabatar mana da shirin na kasa. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi harkoki da rayuwar masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. maroka da makaɗan gargajiya na daga cikin mutanen da ke ƙoƙarin raya daɗaɗɗun al'adun afirka a wannan lokaci da zamani ke barazanar ɓatar da wasu daga cikin irin waɗannan al'adu wannan ya sa shirin na ƙasa a yau ke samun bakuncin wata mai bukata ta musamman da ke rayuwa ta hanyar sankiranci a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar domin jin irin gudunmuwar da take bayarwa ta hanyar wannan sana'a da wasu ke mata kallon mai kusanci da bara suna na safiya peti kuma ina cikin maroka na nan nijar da an ce peti kowa ya sani kina da daga cikin waɗanda allah ya jarabce su da na ƙasa yaya wannan al'amari yaya wannan abu ya same ki eh to wannan na kasa ta same ni dai bayan an aihe ni da kafa ta biyu hannu na biyu ido na biyu bayan shi ciwo ya kama ni sai na zama mai kafa guda amma duk da haka nan kuma kafan nan guda ba ta hana ni nike sana'a ta da na iske ta gado ta roƙo hmm. na kasa ba za ta hana ma mutum ya je ya nema ba kuma ina kasuwanci na in ba don da aka rufe hanyoyin nan ba ina zuwa kotonu lome maradin dauko zannuwa na kuma in saida kuma ina roƙo na saboda haka ina ja kunne ga 'yan uwanmu na kasassu saboda allah ma mutum rauni ba shi ne ya dogara ga cewa sai ya bi titi yana yawo mm. ana ba shi sarka ba Eh. wasu na cewa babu bambanci tsakanin roko da bara a roko da bara akwai bambanci tsakanin su da yawa saboda roko sana'a ce mai mahimmanci saboda aka ga maroki ba za a mai sai na kasashe ba ba za a mai sai kuma mai zuciya na kasassa ba ga maroki dai shi ya dogara ga roƙon shi ba kuma zuwa yake ya nemo wani ya yi mai jagora bai zo ya ba wani ba safiya yaya harkoki ke gudana gashi kina roko sannan kina kasuwanci a ɗage shin yaya harkokin ke tafiya a harkokin gaskiya dai alhamdulillah tun da ciki a ci a sha a yi maɗiya aure a biya musu lakwal wanda allah ya hore ma sai ya samu maɗiyan shi muhalli cikin wannan sana'a dai alhamdulillah ina da 'ya'ya uku kuma ina da miji kuma ina da inda nake zaune ba sai na biya wani ba kenan sai in ce alhamdulillah Allah dai ya ma kasa albarka ya ma jama'a duk albarka yaya hulla take tsakanin ki da jama'a na gari ko makwabta ko kuma dangi yan uwa haka to yan uwa na gaskiya ba su taba kawo mini suka ba game da cewa wannan sana'a da na shiga baya take ya take kuma mutane dangi muna zaune da su lahiya lau makwabta na kuma Allah musu albarka unguwar yi ba nake zaune mijina kuma ana ce mai mati makaɗin danke danke ne sai da in ci Allah saka da alheri wannan sana'a kuma ta gado na shige shi ne tun ina da shekara goma sha biyu yanzu akalla dai shiga sana'an nan ta gado da na yi zuwa yanzu gaskiya na yi shekara 25 cikinta ina da shekara goma sha biyu na bude ido na ganta kuma ban tsaya jiran wani ba nake ciki har yanzu dai ciki nake duk sana'ar da kake sai ka samu yan adawa sai ka samu 'yan sa ido ni kuma wannan bai taba damuna ba saboda kana can kana samun ido ni yana can ina harkoki na sai ka damu da mutum sannan al'amarin shi zai shiga rayuwa ka kuma ban da matsala da mijina ko yaushe aka kira ni wurin biki ko yana nan ko baya nan ya ce mini in kira shi ta waya in yana da kiredi in gaya mai shi ya yahe in tahi dan ma bani da kuɗi ga waya na ce mai kishiya ta na tahi in ya zo ina take ta tahi sai ce Allah kiyaye mu uku muke ga mijinmu zaman kuma lahiya launi ba matsala kamar ba sa nuna miki cewar a ke ga yadda kike zaman mu da su lahiya launi da mu da mijin mu da su saboda kowa ya san matsayin su su dai sun san gudar ta san ita babba ce mai bi mini kuma ta san ita karama ce saboda har yanzu bata ma taba kiran suna na ba har yanzu ta kwana mm. tunda aka kawo ta in ma da huwa ta kama ni zan tafi wurin roƙona in ce musu ga kuɗin ce ne nan ku kama ku yi in bar musu yara ban taba samun matsala game da yara na ba ko su ba zama ta rayuwa ba idan aka tashi buki gayyatar ki ne ake koko a kawai kika ji labari ne kike kai bakunci mutane na isa ka samu buki suke kira na su ce mini su ta aihu ko kuma 'ya'yansu za su yi aure wasu kuma abokan sana'a suka ga inda ke da ci sai su ce mini hafe tigiriyo zaburo ke taso ga wurin kwaɗai a cikin sana'ar da biki in ka ga mutum wanda ka san uban shi ka san uwar shi za ka ce dan wane magajin wane jikan wane kama kunnan wane wanda baka sani ba kuma ni dai a rayuwar roƙona in duniya za ka bada an ban san ka ba rike kayan ka in rike roƙona ni cikin kwaɗai na ban zire mu wanda ban sani ba. to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu ji ci gaban wannan tattaunawa. yanzu a madadin mu safiya feci griyo san kira ta birnin yamai da dukkan abokan aiki na sashen hausa ni suleiman muni barma ke ce da ku sai an jima to a gaishe da sule yanzu kuma ga ridwan abbas dauke da sharhin jaridun ghana jaridar kasar Ghana Daily Graphic za mu so masharhin jaridun na yau kuma a cikin jerin kanun labaranta na zakulu wannan labarin. yayi matukan dacewa bagbin ya zama kakakin majalisar dokoki a wannan lokaci mai tsarkakiya ga mulkin nana da kufa ado jaridar ta ce nana adu a kufa ado da kansa ya faɗa cewar lallai kan babu ko tantama ya dace ainin cewa mr alban sumani bagbin ne kakakin majalisar dokoki a wannan lokaci mai muhimmanci a tarihin ghana ki shugaba kufu ado karara ya faɗa cewar mr gbagin na da ƙwarewar da ake bukata na kakakin majalisar dokoki a bisa la'akari da cewar ya soma ne a matsayin mamban majalisar dokoki a ranar bakwai ga shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da da uku kuma tun a wancan lokaci ya kasance a majalisar dokoki yarjejeniyar walwalan kasuwancin kasashen afirka ga baki daya afcfta za ta karfafa yunkurin haɗewar kasuwanci a baki ɗayan afirka ministan Tireda da masana'antu mr alan ya faɗi haka kuma jaridar ghanaian times ta rawaito ta ce ministan tireda da masana'antu mr alan chairman ya nana ta cewar hanya mafi mahimmanci na samun amfani ita ce haɗewar nahiyar don samun haɓakar tireda ta amfani da ƙa'idodin wannan rukuni na yarjejeniyar walwalar kasuwancin afirka afcfta a takaici wannan rukuni shiri ne na musamman ƙarƙashin ƙungiyar tarayyar afirka wa ajandar shekara ta 2063 não coma kudurinta zartar da shirin cigaba mai dorewa da zai haɗa kan duk ƙasashen afirka nan da shekaru hamsin masu zuwa ita kuma jaridar daily guide wannan labarin ta rawaitu shugabannin al'umma musulmi a birnin kumasin ƙasar ghana sun tofa albarkacin bakin su akan shirin nan na 'yan maɗigo da luɗa'i da ake ta cece kuce a su makonni da suka gabata jaridar ta ce shugabannin musulmi na kumasi ba su yadda su kai ƙasa a gwiwa ba domin sun fito baro-baro a kan yadda da wannan ɗabi'a sa'an nan suka bayyana cewar sun shirya tsantsaf don baiwa waɗanda suka sami kansu a cikin wannan tarbiyya su yi hannu riga da ita ɗabi'ar shugabanci ya yi kira ga gwamnati cewar a kada ta kuskura ta sakarwa wannan ɗabi'a mara a nan ƙasar saboda babu abin da take wa illa la'ana ga ƙasa da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau redwan allah muktar sashen hausa na muryar amurka accra ghana To a gaida Malam Ridwan za kuma mu kammala ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Ƙasar Amurka na aiki don tabbatar da cewa akwai kayayyakin tsaro da tsari da kuma amintaccen tsari akan batun ƙaura. Muna aiki a wannan ta fuskoki da dama in ji sakataren harkokin wajen kasar anthony blinken a cikin wani taron manema labarai kwanan nan na farko dole ne mu magance wasu dalilai da ke haifar da ƙaura musamman daga ƙasashe uku da ke cikin arewaci wato guatemala honduras da el salvador in ji sakatare blinken kuma wannan na nufin yin aiki tare da waɗancan ƙasashen aiki tare da mexico don magance dalilan ƙaura ciki har da rashin tsaro rashin dama cin hanci da rashawa da sauran abubuwa da ke sa mutane yanke shawara mai wuyar gaske na barin duk abin da suka sani a baya su fara wata tafiya mai hatsari zuwa wurin da akila ba za a karbe su ba hanyar magance wannan kalubalen ita ce baiwa mutane fata da kuma damar samun makoma ta aminci da ci gaba a kasashensu in ji sakataren blinken kasar amurka na neman hanyoyin da za a maida tsarin bada mafaka ya kasance mara hatsari yadda za a kuma mutunta masu neman mafaka shugaba joe biden na neman gabatar da tsarin sake awaitar da aikace-aikacen neman mafaka a amurka sakatare blinken ya ce muna kuma duba hanyoyin da za mu tabbatar da cewa za mu iya duba aikace-aikacen neman mafaka a kasashen da mutane suka fito amma wannan zai ɗauki lokaci kafin ya tabbata kafin zuwa lokacin sakatare blinken ya gargaɗi 'yanci rani da su jira yanzu ba lokaci ba ne na ƙoƙarin zuwa amurka idan kun kasance a cikin tsarin yarjejeniyar kariyar baƙi kuma kuna cikin wannan yanayin yanzu akwai kayayyakin tsari don sake dubawa da la'akari da shi amma in ba haka ba a can wannan ba lokaci ne da zuwa ba ba lokaci ne na yin wata tafiya mai hatsari ba saboda ba za ku iya shiga amurka ba Ƙasar amurka na da niyyar magance matsalolin ƙaura daga tushensu da aiwatar da manufofi masu aminci da mutuntaka sharhin murya amurka na yau kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka na yau. da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar amurka da ke birnin yamai a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni tamar abari ke ce muku a kasance lafiya daga nan birnin da magaran